ma da wuri kamar yadda aka shirya wannan ya faru saboda wasu 'yan matsaloli waɗanda yake ba za su yi a bayyanar da su a yanzu ba sai dai muna fata dai a yi afuwa Allah ya mana gafara baki ɗaya yanzu insha Allah da yake lokaci yayi nisa ba tare da bata kowane irin lokaci ba insha Allah zan gayyaci shi shugaban wannan zama kamar yadda muka tsara malam Salisu Shehu dan ya gabatar mana da malam dan fara wannan lacca ba tare da wani bata lokaci ba maudu'in da kamar yadda aka sani shine ko da yake an ce albishirin ku mata to dai baki daya dukkanin mu ainihin wato mun fito daga matan ne insha Allah saboda haka ko muna da kanne mata ko yayye ko iyaye da sauransu Allah su ta malam assalamu alaikum to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bai kamata a ɓata lokaci ba saboda lokaci ya riga ya tafi yanzu kusan karfe goma ake nema don haka shi wanda ya gabatar da ni din nan zai karanta mana ayoyi uku alqur'ani bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم alhamdulillah yanzu za mu gabatar da malam ya gabatar da wannan lacca tasa wacce take wato mace ce mai ciki ba a san abin da za ta haifar ba don saboda laccar shi kanshi taken laccar a kudundune yake ba a san wani albishir ne za a baiwa mata ba da haka malam shi ya san irin albarkacin da zai baiwa mata amma na tabbata dai insha Allah tabaraka wa ta'ala wato bayani ne akan ni'ima da falalar da Allah wato musulunci yayi wa mata a wannan addini namu mai girma ba zan ɓata lokaci ba malam sananne ne baya buƙatar a yi masa tarifi a yi masa introduction don haka falle ta faddal mashkuran zai yi lacca zuwa goma da rabi dan yanzu goma ake nema assalamu alaikum assalamu alaikum malam ga fili ga doki <laughs> amma dai shi mala ya sa abin da ya kamata insha Allah Allah malam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 ina jin ba sai kai wannan ba ba komai ba komai Allah ka ka balheri yau yini ne na litinin uku ga watan sha'ban watan takwas a kididdigar watanni na kalandar musulunci a wannan shekara ta dubu da da da hudu hudu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda nake zaton takwas ne ko da fara ne da tara. ga watan tara shekara ta dubu biyu da uku miladiya ina farin cikin kasancewa ta tare da yan uwana ɗalibai kuma na damu matuka saboda lattin da na yi waɗansu ku suna cikin zafi matuka ƙwarar da gaske ubangiji ta'ala ya mana gamdakatar wajen faɗin daidai da kuma aikata daidai ubangiji ta'ala ya mana jagoranci kan cewa duk abin da za mu faɗa ya dace da yardarsa ya kuma dace da abin da manzansa badaɗinsa shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya isar da al'umma a cikin shekaru ashirin da uku da ya na annabci kuna tattaunawa a tsakankaninku da juna kan cewa zuwa goma da rabi ko zuwa goma sha ɗaya suna jin ku yi mun adalci ba da za ku yi mun adalci sai ku tambaye ni tunda ni ba goro ba ne irin kuma gidanci ne bizar da na samu ta zuwa sha ɗaya ce ko zuwa sha biyu ko goma da rabi Allah ba ku hakuri ba ba a nike muku ba na faɗa dan raha a takaice ni dan wanku ne ɗalibi ko da ba a wannan jami'ar ba ko da a wata jami'ar ce ta daban kuma ko da a wani matakin karatu ne na daban sabanin wanda ya shafi wanda da dama daga cikin ku suke ciki taken wannan latta kamar yadda aka ce albisar ga yan uwa mata da haka duk bayanan da na tattaro galibi na tattara su ne ina mai kaddara cewa adadin da ke gabana na mata zai tsara na maza yawa babu laifi ya kasance akwai namiji domin duk cikin nan muna da dangantaka da mata ko ta haifayya su haife mu ko in mun haifa ko ta yan uwantaka su zama yayyen mu ko kannan mu dole dai muna da dangantaka da mata don haka abinda muka ji a matsayinmu na waɗanda muke da alaka da mata za mu iya isar musu na kasa zancen magana zuwa kashe uku da zai kai biyar amma dai saboda mun fara da wani ba zan takaita shi a uku kashi na farko wani bangare na haƙoƙi da addinin musulunci ya tabbatar wa iya mace addinin musulunci ya tabbatar wa ya mace dangi na haƙoƙi daban-daban kaɗan daga cikin su ga su kamar haka na farko tabbatar masa da kasancewarta bil adama irin yadda ɗa namiji yake a matsayin bil adama da mace da namiji dukkanin su ƴan adam ne hasali ma dan adam baya zama dan adam sai da waɗannan bangarorin guda biyu ɓangaren mace da bangaren namiji Allah ce ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها مسيد نبجي بالأدم bil don haka kasancewar an tabbatar da dan takarta wannan wata dama ce da ya mace samu a cikin musulunci irin wadda ta rasa a cikin waɗansu addinai ɗin daban ba musulunci ba wanda suke tattaunawar shin mace mutum ce ita ko dabba ce bayan an tafka muhawara mai tsawo aka fita da sakamakon cewa eh mutum ce amma na kasashe tauyayye an halitta ta kawai don ta zanto baiwa ga ɗa namiji to kaga wancan mummunan sakamako ne da waɗansu addinai suka kai gare shi ba addinin musulunci ba addinin musulunci da ya kalle mu gaba ɗaya a matsayin mu na bil adama sai ce inna akramakum indallahi atqakum mafi kimar ku da darajar ku a wurin Allah shine wanda ya fi dan uwansa kiyaye dokar Allah wanda ya fi dan uwansa tsare dokokin Allah shi yasa Fir'auna duk da kasancewarsa ɗa namiji ko kusa ba za ka haɗa ƙimarsa ba da ta matarsa asiya tunda shi kafiri ne ita mummuna ce wadda ta rinka cewa rabbi bin ne inda ka baitan fil janna wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min alqawmi zalimin dan haka wannan haƙƙi na farko kenan na biyu karɓar imaninta idan ta yi irin yadda ake karɓar imanin ɗa namiji irin yadda aka ambaci mummune da suna mummune a matsayinsa na maza aka ambaci ma aka ambaci mata da suna mummunai a matsayin su na mata wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhum Allah inna Allah azizun hakim Allah ce mummunai mazan su da matan su sashin su mataimaka ne ga sashi masu tallafa masashi ne dukkaninsu suna umarni da kyakkyawan aiki kuma suna hani daga mummuna sannan kuma suna tsayar da sallah suna bayar da zaka suna da'a ga Allah suna da'a ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam irin waɗannan su ne waɗanda Allah zai ji kansu lalle Allah shine azim mabuwayi wanda ba abin da ke gagararsa sannan kuma hakim mai hikima a cikin al'amuransa abu na uku sakamako na lahira irin yadda Allah ya alkawalinsa ga ɗa namiji idan ya yi imani ya yi aiki na gari zai dace da aljanna ta firdausi haka aka yi irin wannan alkawalin ga ya mace ba tare da bambanta su ba ubangiji ta ala ce a wurare daban-daban kaɗan dai daga cikin su man amila salihan min zakarin aw unta wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah ce dukkan wanda ya aikata aiki na gari alhali yana mummuni mace ne shi ko namiji za mu rayar da shi da daɗin rayuwa a nan gidan duniya sannan kuma mu yi masa sakamakon mafi kyawun abin da ya aikata a gobe kiyama ranar lahira annan sai Allah ce min zakarin aw unsa ko mace yake ko namiji a ali imran sai Allah ce fastajaba lahum rabbuhum anni la ubi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب أبين ده آر فاستجاب لهم ربهم وبنجد سياء أنسى مسسودك بانجري بيوم تدن مجي يتي دسو أني لا أضيع عمل عامل منكم ني بذن توزل تأيكم مي أيكم تكنكم من ذكر أو أنسى ما تكون مجي بعضهم من بعض ai sashin su yan uwan sashi ne da haka na hajaru waɗanda suka yi hijira wa ukhriju min diyarihim aka fitar da su daga gidajensu wa uzu fi sabili aka cutar da su dan sun bata farki na wa katalu wa kutilu suka kashe a fagen yaki su ma aka kashe su me ya sakamakon su la ukaffiran na anhu sayiatihim zan kankare kananan kurakurai da suka yi kananan zunubai da suka yi wala udkhilannahum jannat zan shigar da su aljanna bayan aljanna ta jarimin tahtiha al-anhar wadda koramu ke gudana karkashin lambunanta da bainayenta da gidajenta tawaban min indillah sakamako ne da lada daga wajen ubangiji wallahu indahu husnul thawab a wurin Allah ne mafi kyawun lada yake abu na hudu addinin musulunci ya ce ki mace daga barazanar kisa kisa irin wanda ake mata a lokacin jahiliya mutanen jahiliya suna ganin aibu ne mutum ya haifi ya mace kaskanci ne to zalta ne a ce matarka ta haifar maka ya mace baka idan aka haifa mutum ya mace yakan samu kansa ne ɗaya cikin matsaloli guda biyu ko dai ci gaba da rike ta ya barta da rai idan ya so kuma a rinka mata ba'a ana zagin sa ana hantararsa ko kuma ya kashe ta in kuma ya tashi kashe ta yakan haƙa rami ne ya binne ta da ranta kaga karshen fir'aunanci kenan da tozaltawa da wulakantarwa ga ya mace abinda ayoyi suka yi bayanin sa kenan a cikin suratul nahl wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun dai daga cikin su idan yi masa bishara cewa matarsa ta haihu kuma ya mace ta haifa zai yi na fuskar sa amurtike baki irin yana cikin bakin ciki da damuwa ya tawara min alqaumi in ya ga danginsa ma sai ya buya in ya ga sa ma sai ya buya min su ima bushira bihi saboda munin bisharar da aka masa yaucewa an haifa masa ya mace wai kaskanci ne kuma suna da uzuri irin nasu na jahiliya da suke baiwa kansu domin duk dan adam baya aikata wani abu komai munin sa sai ya nemi dalili da zai kare kansa da shi sai dai ko dalilin ya zama na gaske ko ya zanto ba na gaske ba ko ya zanto mai karfi ko ya zanto mai rauni suna da dalilai daban-daban dalili na farko suka ce ya mace ba a fita waƙi da ita ita ce ma zaune ce ta miya amfani mutum ya ta hidimarta tun tana wurin ya hatta girma ba za ta ɗauki kwari da baka ta taya yaki ba ba za ta shahara ba a wajen yan farauta sai da ka ce namiji ya shahara a farauta ya zama sadauki a wajen yaki amma ba ya mace ba to saboda haka tunda ba ta da wani amfani to me amfanin ta ba a kashe ta ba haka waɗansu suka ɗauka waɗansu kuma suka ce a'a rayuwa ta larabawa akwai yaki yaƙi a ciki kuma galibi idan an yaki akan kama matan mutum da 'ya'yansa a riba su a matsayin fursunonin yaki to wani ya ce shi da a ce 'yarsa ta zama baiwa har gara ya kashe ta da kansa ya huta dan yana ganin kasantuwar ta baiwa karkashin wani wulakanci ne da shi a tunaninsa wannan gata ya mata idan ya kashe ta har ɗaya daga cikin su ke cewa ya mace dama abu guda uku ne ke rufa mata asiri ya yi mata sutura ko dai tana da uban da zai tsaya ya kare ta da karfin tuwo ko tana da mijin da zai tsare mijinta da karfin tsiya ko kuma kasa ta binne ta ta ɓoye ta daga dukkan waɗansu 'yan ta'addaban lantana a ganta ma a yi mata ta'addanci yace to wanda ya fi tabbas cikin guda uku nan shine ramin da zai ɓoye ta ma'ana haka rami a binne ta shi kenan amma uba ɗin kila a iya fin karfin shi duk su daukantakarsa miji din kila iya wa wata rana baya nan a iya fin karfin sa amma idan ka ce ta binne ta kaga ta riga ta kare ta daga dukkan wani hari na mahara shikenan an riga an rufa mata asiri ma'ana suna baiwa kansu uzuri na halaccin kashe ya mace ubangiji ta'ala ya hikaito wannan magana dan muna na irin aikin da suka yi dan labarta mana mummunan aikin da laraba suke a lokacin jahiliya ɗaya daga cikin su koya yake in ya ga mutane mai su ima bushra bihi ayumsikuhu ala hunan am yadustuhu fi turab shin zai ci gaba da rike wannan abin da aka haifa masa bisa kaskanci da wulakanci ko kuma ya binne ta cikin kasa sai ala sa'a ma yahkumun ya muna da irin hukuncin nan da suke yi ba daidai bane ba Allah ya saukar da ayoyi cikin alkur'ani ya hana kisa ya hana binne ƴaƴa mata da ransu aka sama mata yancin ta rayuwa a ban kasa irin yadda ta namiji ke rayuwa a ban kasa aka nuna nawa masu wancan mummunan aiki aka nuna aikin su mummuna ne ta'addanci ne bai kuma dace ba ubangiji ya tunawa yan adam a matsayinsu na yan adam gaba ɗaya ni'imomin da ya musu kuma ya kasa su cewa gida hudu ne su bil Adam a ban kasa musamman dai ma'aurata kashi hudu ne kashi na farko waɗanda ubangiji ta'ala ya ba su ƴaƴa maza da mata a haɗe ga ƴaƴa maza ga mata kashi na biyu waɗanda aka ba su mata kaɗai kashi na uku waɗanda aka ba su maza kaɗai kashi na hudu waɗanda ba a ba su maza ba ba a su mata ba ba su da kowa ya kuma nuna hakan kasafinsa ne kisma ce ilahiyya budget ne na musamman daga wajen Allah ya tsaro wa duniya ta tafi akai nahnu kasanna bainahum ma'ishatahum fil hayatid duniya to da ya tashi da labarin wannan kasan kila in kai za aka ce lissafa mana wanne ne na farko sannan na biyu sannan na uku sannan na hudu kila a san zuciya da na dan adam yace to na farkon su shine wanda aka ba maza da mata na biyu wanda aka ba maza kadai na uku wanda aka ba mata kadai na hudu sai zanto cewa wato wanda baya da komai kenan wanda Allah ta sani lissafin shi ba haka ba sai ya fara ambatan wanda aka ba mata ga aya can cikin suratul shura Allah ta lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir mulkin kasa da sama dunna Allah ne shi ke halittar irin abin da ya ga dama ya baiwa waɗanda ya so ya'ya mata sai aka fara lissafa mata ya baiwa waɗanda ya so gardawa ya'ya mata ke da aw zuku zukuranan wa ta ya ya wa waɗansu ko maza da mata a haɗe sannan wa yaj'alu ya sha wa qima wanda Allah ya ga dama sai ya mayar da shi karare wanda baya haihuwa sai ta innahu alimun kadir Allah masani ne sannan mai kudura ne cikakken sanin sa yasa yana da hikima da ta sa yayi haka sannan kuma cikakkiyar kudararsa ce ta sa ya samar da duniya a bisa ga wannan tsari al-imam ibn al-qayyim a cikin littafin tuhfatul mawdud bi ahkamil mawlud yace fara lissafa ya'ya mata kafin a ambaci maza a fakaice kamar mayar da martani ne ga mutanen jahiliya cewa tunda ko a lissafin ku kun mayar da mace ita ce lissafin baya a wurin Allah bare kawo ta gaba ya fara ambatanta dan ya mayar da martani game da mugunyar da mutanen jahiliya kaga anan gurin akwai karramawa ga yamaci sannan ya sake yan bayani wata balaga ta alqur'ani mai girma cewa lissafi an fara ambatan mace kafin ɗa namiji to sai dai kuma a cikin lafazin ya'ya mata sai aka cire alif da lam a cikin lafazin ya'ya maza kuma sai aka sa alif da lam ma'ana ya liman yasha'u inasan wa ya liman yasha'u az da alif da lam wato kamar na namiji da an safi a baya a lissafi sai aka kara masa alif da lam dan kare shi ma ya zama kurar baya da yawa <laughs> bayyanarsa da yawa ba mace aka gabatar da ita a farko sai aka cire alif da lam ma'ana da akwai balaga ta ubangiji subhanahu wata'ala abu na biyar ubangiji ta'ala ya baiwa mace kaso wanda ya dace da ita ta bangado gado irin wanda a lokacin jahiliya yaya mata ba su da gado a lokacin jahiliya ya'ya maza ma kanana ba su da gado manya ne suke cin gado da namiji babba sai cinye gadon kannansa kuma sai dai su haƙura. don kuma maza da mata ne to maza sai su cinye gado ita ko mace kuma ba ta da komai sai ubangiji ta Allah ya kasafi cikin rabon gado kuma ya fara ambatar mata a basu kafin ma ya ce a ba namiji in kuka ga wa ayar yusikum Allahu fi auladikum lizzakari mislu hazzul unsayin fa in kunna nisa'an fawqa thulthayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisf kaga nisa'an fawqa thulthayn ai mata ne wahidatan ita ma mace ce sai aka fara faɗin labansa kafin a fara faɗin laban ɗa namiji da aka tashi kasafi a cikin arar rabon gado to kaga wannan kwato mata wani haƙƙi ne wanda mutanen jahiliya da suka cinye mata shi sannan kuma na shida tabbatarwa da mace wato ainihin haƙƙin da take da shi a wajen mahaifanta wannan kasa ɗan koya tsaya koya kare aka tabbatar mata haƙƙi da take da shi a wajen mahaifanta na su kula da ita tun lokacin ƙuruciyarta ta har ta girma uba ne ke da haƙƙin ci da sha da suturarta har ma da karatunta da iliminta da komai da komai har ya zuwa lokacin da za a yi mata aure duk wannan nauyi yana kan mahaifi kuma wajibi ne ya yi haka kuma idan bai yi haka ba Allah zai tambaye shi ranar tashin kiyafa tunda manzo Allah ran tashin kiyama tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut ya ishi mutum girman laifi gobe kiyama a kama shi laifin ya tozalta haƙƙin wanda dole ya ciyar da shi saboda haka haƙƙi ne na uba ya kula da ƴaƴansa mata da maza gaba ɗaya ba tare da bambance abin da ke tsakaninsu ba sannan kuma abu na shida aka tabbatar mata haƙƙi da take da shi lokacin da za ta yi aure na cewa tana da yancin ta zaɓi ɗa namiji da kanta uba ba zai mata auren tilas ko ya sa dole sai ta aure wani wanda bai mata ba ba dole a cikin harkar aure wata yarinya a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ubanta ya taba aurar da ita aure na tilas sai ta kai ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga mahaifinta ya aurar da ita ga wanda ba ta so ya za a yi sai manzo Allah ce kina da zabi ko ki zauna da shi ko ki nemi saki don ba ki san shi dole a raba aure sai ta ce zan yi hakuri in zauna da shi amma na yi haka ne dan ka ba da wannan fatawar maza su ji cewa ba su da yancin su ƴaƴansu mata bisa ga auren wanda ba sa so ba su da wannan ƴancin cikin addinin musulunci suna da dama su ba ta shawara don kila sun fita hangen nesa sun fita sanin wanda zai mata amfani amma ba za su tilasta ta ba karfi da yaji sai dai a ba shawara kuma za ku iya suno hadisin barira barira baiwa ce a ɗakin ummu na aisha aka ɗaura aure tsakaninta da wani namiji daga baya kuma aka rabu lokacin da aka rabu sai Allah ya jarrabe shi da matukar santa titin da barira ta fi sai ya bi ta titin titi idan ta bi sai ya bi ta titin hankali sai zai kwanta in ya irin irin atamfar ta wuce sai ce la ga irin atamfar barira <laughs> Allah na jarabar bawa da irin wannan wani lokaci suna raya lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce da sahabbai ba kwa mamakin yadda mugis sunansa mugis yake son barira da irin yadda ita kuma barira ta bijire ta zanto ba ta kaunar shi sahabbai suka ce gaskiya ana mamaki sai manzo Allah tashi da kansa ya je wurin barira bai sai a ji a kira wata ba duk da kasancewar ta baiwa ya je wurin ta yi sallama yace na zo ne game da batun muge ki daure ki aure shi mana sai ta ce kana bani shawara ne ko kana umarni na manzo Allah ta shawara nake baki ba umarni nake baki ba Duk tace in shawara ce ba na san shi ba za a aure shi ba domin in umarni ne ai dole mutum ya bi umarnin manzo Allah wa ma atakum rasuluhu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu dole mutum ya bi saboda kaidar fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim amma tun da shawara ce ta ba zan aure shi ba haka aka zauna manzo Allah bai tursa ta ba duk da yana jin tausayin mu bi haka aka ci gaba da zama to kaga wannan ko shakka babu haƙƙi ne da Allah madaukakin sarki bai wa ya mace wato wanda yake um, ba ta da makamancinsa a cikin wani addinin daban wanda ba musulunci ba sannan abu na takwas haƙƙoƙi da suke da take da shi a wurin mijinta wato miji ne dole zai ciyar da ita komin talaucinsa komin wadatarta in ka mace ta dauke maka cefane ta ce ita za ta yi to ihsani ta maka ganin dama ne in ta hakan kuma tana da lada ta kyauta amma ko tana da dukiya wadda ta kai fanta ba sama kai kuma ko da sai ka yi faskare kafin ka samu abin da za a ci to dole kai za ka kawo cefane kai za ka kawo sabulun wanki da na wanka dole ne kai za ka yi wannan a matsayinka na namiji tunda Allah ce li yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra lalle wanda yake da yalwa in ya tashi ciyar da iyalinsa ya ciyar daga yalwar da yake da ita wanda ko aka takaita masa dukiyarsa ya zanto baya da wato kuɗi da yawa ya ciyar daga dan abin da Allah ya bashi komin sa Allah baya ɗorawa rai sai abin da za ta iya sannan kuma shine zai zaunar da ita a wurin da take zaune ko mallakarsa ko na haya tunda Allah ce askinu hunna min haythu sakantum min wujudikum ku zaunar da su a inda kuke zaune kuma daga cikin daidai yalwar ku ma'ana idan za ka iya mata ɗaki biyu sai kai mata ɗaki biyu ciki da falo kenan daban ɗakin ta daban da kicin ɗinta daban idan kuma ɗaki ɗaya ne kake da halin ya sai kai idan naka ne sai kai idan haya zaka biya sai kai idan hayar aure wanda yake mai daraja kake da hali sai kai idan aure matsakaita sai kai idan aure na kasa kasa gwargwadon halin ka dai dole shine zaka yi ma'ana idan da kana da halin matarka ko matanka ko sai kai mata ɗakinta da falanta da ban ɗakinta ban ba sai ta haɗa ban ɗaki da na yar uwarta ba to kuskure ne ka haɗa su a ban ɗaki ɗaya ko su rinka sharing ɗin toilet ɗaya ko kuma su rinka sharing ɗin kitchen guda ɗaya in kana da halin da za ka yi wancan in baka da hali sai a zauna a haka amma in kana da hali ya kamata ka yalwata musu tunda Allah ya ce min wujudikum gurgudan samun ku abinda za ku yi kenan wala tudarruhunna kar ku ci za ku kuntata musu dan rowa ko dan makofi bai halatta ba to kaga wannan yanci ne da Allah madaukakin sarki bai wa ya mace sannan kuma ga sutura dole ne shi zai masa sutura wa alal mawlud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ciyarwa shayarwa sutura wurin kwana da sauransu duk wannan haƙoƙi ne da addinin musulunci ya tabbatarwa ya mace a wurin mijinta baya ga wannan kuma kyakkyawar mu'amala da husnul ishra Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi musu mu'asara kyakkyawa mu'amala kyakkyawa ta hanyar da ta dace a shari'ance Abdullahi dan Abbas ko shi ko Abdullahi dan Umar ɗaya daga cikin su ya dawo daga tafiya zai shiga gida sai aka ga waje yana ya wanke jikinsa ya yana taje gemun sai yana gyara gashin kansa yana aka ce kai mutane za su yi tafiya suna ado kai kuma lokacin za ka shiga gida kake kwalliya yace ina so in yi mata kwalliya irin da nake so ita ma ta mun kwalliya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan yi wa matansa kwalliya akan tambaye ummu na Aisha manzon Allah idan shigo gida me yake fare ce daga sallama sai aswaki ya goge bakin sa dan kara zuwa irin wani abu a tattare da shi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ga irin abin da manzon Allah ya rinka ya dawo da kansa kasa da wato waɗansu mazajen lokacin da suke mu'amala da mace wato suka zanto su gwamnatoci ne kawai abin da yake kallo Allah ce ar-rijalu qawwamuna kaga lafazin qawwam akwai shadda akan wawun din kaga akwai tsanani saboda haka ba shiga ba fita amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sai sai dan sassauto dai idan baka sassauto ba bai da za ku sasanta da matarka sai ka sassauto kasa kasa wani lokacin ka rinka tunani irin nata ka kuma ba ta dariya kuma ka sa ta raha da sauransu mutane sun zo suna wasa a masallaci suna jefa mashi suna tafiya suna koyon harbi sai manzo Allah ya ce Aisha ya zaki leka ki su tace zan je leka an gani sai ce to zo mu je raka ki sai zo bakin kofa sai tana daga bayansa sai ta ɗauki haɓarta sai ta ɗora akan kafaɗarsa to tun da maza Allah ya ce ta tsoha sai da ya ɗan tankwara haka dan ta ɗora haɓarta a nan wurin haka tana ta kallo da aka jima ya kalle ta yace yakin gaji tace ban gaji ba ki ta bismillah ta gaba Aisha ta ce wallahi ba na sha'awar kallon amma so nake in nuna wa sauran mata cewa ina da aji kuma ka ba ba haka ba <laughs> ma'ana ba wai nassin kalmar da ta faɗa ba kenan amma fasarar da zaka iya bata kenan a zamanance dan ka isar da ma'ana din in ba haka ba ta fasarar da ka ba dan ta cike so nake in nuna wa sauran mata ina da matsayi a wurin sa sallallahu alaihi wasallam to kaga dole daga cikin mu'ashara haƙƙi ne na ya mace mutum ya faɗa mata wannan ah. kuma da yawa daga cikin maza ba sa irin wannan manzo Allah kuma ya tsira da ummu na Aisha aka yi tsere kada na farko ta tsere mishi wani lokacin kuma aka yi tsere kuma shi ya tsere mata ce ni ma na rama duk da cewa ne shugaban halitta khatamun nabiyina wa imamul mursalina to amma yakan yi wannan kuma yakan zo ya sami ummu Aisha ta ci abinci ko da kashi a hannunta tana cin kashi kar ki karasa kar ki karasa ba ne sai ya sa bakin a daidai inda take gwaguya ba idan wani abu dan ya sa ta ta jiraha ta ji dadi haka dai ta ji kwanciyar hankali ta ji walwala duk mutabin da take so ta ga tana da kima a wurin mijinta to wannan kuma haƙƙi ne na ya mace ta samu hakan daga wurin mazanta abinda sai nake faɗin haka waɗannan haƙƙoƙi da yawa mun jahilce su a cikin addinin musulunci kuma da yawa daga cikin mazaje sukan mu'amalanci mata mummunan mu'amala ko iyaye su mu'amalanci ƴaƴan su mummunan mu'amala sai wannan ta sa abokanan adawar mu sai suke ɗaukan koyarwar addinin mu ce ta sa aka tawaye ya mace sai ake ta fito da ƙungiyoyi na neman ƴanci ƴaƴa mata ya mace ya mace an ta mata ai ita daga gida sai kicin daga kicin sai haihuwa daga ciki sai haihuwa sai reno sai wane ne sai su suka sai me to amma sun kisu nemo hadisi cikin bukari ko wane ne wanda yace dama ka'idar mace za ta yi suka mace za ta je rijiya ta jawo ruwa mace za ta yi kaza mace za ta yi kaza inda sun samu wannan ayoyin ko hadisan sai su yi eh, musulunci ne amma idan al'adar waɗansu mutane al'adar wani ƙauye wata karfana sun tursa su ya mace kuma dan kasancewa su musulmi wannan ya nuna musulunci ne ba da lasisin ai wannan tursasawar a yi wannan cin mutuncin a yi wannan wulakantarwar idan wani ɗa namiji ya ɗauka kawai ita mace eh, zai zance mai daɗi ne lokacin da yake yakin neman zaɓe lokacin da yake neman ta shigo gidansa ko baya da mota zai aran mota zai aran takalmi zai aran agogo zai fita kwaskwas ko baya idan ka dauni kai ka ce wato ba akan ƙasa yake ba musamman irin gayu ɗin na masu zuwa zance ka san dama an ce wai gayu a ganku a titi kar a ga wurin kwananku. <laughs> duk wanda aka je wurin kwanan sa aka fallasa ko ba haka wani ba wato sai ka samu cewa kadai mutum yana magana mai daɗi ne a wurin zance amma lokacin da matar ta zo gida ba magana mai daɗi ba ma'amala mai daɗi wannan sai mace ta samu kanta cikin kunci ta ji kamar tana cikin kurkuku za ta yi ado ba za ta ce ta yi ado ba ba ta yi ado ba ta yi ado shi duk bai sani ba ta yi kunshi ba ta yi kunshi duk bai sani ba ita kuwa abin da take so daga lokacin da sai ado ya kalle ta ce ka ke yi kyau da ta faɗin haka rai shi da faɗa haka tun yana zuwa zance idan ta yi kunshi ce ka irin wannan da zai din gaskiya yana da kyau wannan gaskiya ya kamata idan ma wannan ya goge a sake irinsa sa. ta ji karfin hali ta ta samu kwanciyar hankali da sauransu amma ta yi ado baka ce ta yi kyau ba ta yi kunshi baka ce ta yi ta kafa hodan ta yi komai duk baka ce ta yi komai ba sai ta ce maka zana asibiti ko da lafiya ta kalau za ta ce zan je asibiti me take so ta fito ne kalle ta so biyu shikenan gurin ta biya wata ba wai in niyyar ta fice ta fasikanci ko rashin mutunci amma a ɗabi'ar ya mace tana son idan ta burge a ce ta burge kai ko ka taɓa faɗa ba baya cewa kai ke yi kyau rabin shi da faɗa haka tozance baya cewa kai wallahi sai na ji ina ƙara sanki duk ba iya faɗin haka wai yana ganin in yi haka za ta rena shi <laughs> da can baka ji tsoron rainin ba sai yanzu amma a karan farko fa wani har aran kalmomi yake in zai rubuta wasiƙa saboda shi baya da jarin kalmomi saboda haka ko shakka babu ya mace tana da haƙoƙi a wurin mijinta tabbatar mata da haƙoƙi na wurin mijinta ko shakka babu baiwa mace mutunci ne a musulunci da karamci sannan kuma abu na tara tabbatar mata da hakoki a wurin ƴaƴanta tana da haƙƙi a wurin ƴaƴanta ka san haƙƙin iyaye cikin addinin musulunci wato an ambace shi bayan haƙƙin Allah cikin Alqur'ani ya maimaitu a wurare daban-daban ana ambatan haƙƙin Allah sai a kawo haƙƙin iyaye cikin suratul baqara wasiyar da Allah ya wa banu isra'ila da alƙawlan da aka dauka da su Allah ce wa za a mi saqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah sai ce wa bil walidaini ihsana kar ku bauta kowa sai Allah sannan ku kyautata ma iyaye sannan kuma a cikin suratul nisa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana sannan kuma a cikin suratul isra wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana sannan kuma cikin suratul quman anishkur li wa li walidayka ilayya al masir ma'ana ana faɗin haƙƙin Allah sai ka haƙƙin iyaye kaga suna da girman haƙƙi kenan to idan an ce iyaye kaga da uwa da uba kenan to a cikin su kuma waye fa haƙƙi kuma ta fi haƙƙi ta fi uba haƙƙi shi yasa wani sahabi ya tambaye manzon Allah cikin dukkan mutanen duniya wane ne yake da haƙƙin da in yi masa ihsani sama da na kowa sai manzon Allah ce mahaifiyarka yace sannan wa yace mahaifiyarka sannan wa mahaifiyarka sannan aka na hudu sannan wa yace sannan mahaifinka wato sai wannan nuna girman haƙƙin mahaifiya kenan wani ya je aikin haji da mahaifiyarsa ya dauke ta a gadon baya ya yi tawafi da ta duk tunu aikin hajji bayan an gama ya zo samu Abdullahi dan Umar yake cewa ga irin tsawainiya da na ɗauka ta mahaifiyata na riga na biya ta hakinta sai ce walau bi zafratin wahida daidai da numfashi ɗaya da ta yi lokacin da take na kudurka baka biya ta ba to kaga tabbatar wa mace wannan haƙƙin aure ƴaƴanta in tana da ƴaƴa biyu kowa akwai irin wannan haƙƙin a kansa in tana da uku in tana da hudu in tana da biyar kaga shi yar gata ce kar ku manta a ce tun da take a duniya cikin gata take ma'ana lokacin da take kafin a mata aure haƙƙin ta yana kanwa iyaye bayan an yi mata aure yana ya dawo kan miji in saki ya faru ko miji ya mutu ta sake koma iyaye haƙƙin kuma ya sake koma kansu fa ba wai daga yin aure sai kenan sun yi sallama da ita ba sannan kuma bayan kuma ta kai shekarun da gashi ta yi ƴaƴa sannan ga haƙƙin uh, haƙoƙinta a wurin miji ga haƙoƙinta wurin ƴaƴanta ba miji kuma ƴaƴanta za su gaba da tallafa mata har ƙarshen rayuwarta ma'ana tun daga farkon mace har zuwa ƙarshen sa wato tana da waɗanda Allah ya wajabta dole su kula da ita idan ba a yi wannan ba kar a tuhunci musulunci ne cewa bai ba a'a gajiyawar musulmai da suka ki ko waɗansu ɗaiɗaiku daga cikin mu a sakamakon jahilci ko dukkan wani dalili daga cikin dalilan da yasa mutane suka kewa mace wannan gatar kaga bai kamata ba mace ta ji wani kaskanci dan kasancewar ta musulma ko a ganin cewa musulunci ya tursa ta ko ya wulakanta ta abu na goma wanda kan shi zan abin nan cikin haƙoƙin yan tota da aka yi daga barazanar gaje ta domin lokacin jahiliya idan mutum ya mutu ya bar dukiya kuma ya bar mata to ana cin dukiyarsa a matsayin gado kuma duk matansa ma a ɗauke su a matsayin gado wato yadda ake raba riguna da gonaki haka ake raba mata a gado saboda su can gurin tun da lokacin jahiliya ne wani na da hudu wani na da biyar wani na da goma wani na da saboda haka sai a raba kuma dan rashin mutunci sai da ya gaji matar mahaifinsa wanda ba ita ce mahaifiyarsa ba idan ya gaje ta ko dai ya ci gaba da nawa da ita haka ko kuma ya aurar da ita ga wani ya karɓi sadakin ko kuma ya ɗauke ta a matsayin baiwa kuma in ya mayar da ita baiwa yana da dama sayar da ita duk lokacin da ya ga dama ya kaɗa mata ƙararrawa sai ina mai saya a saya Allah madaukakin sarki ya haramta wannan ya ƴan tomata daga wannan kaskancin ya ayu ladzina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha ya waɗanda suka yi imani bai halatta ba gare ku ce za ku gaji mata na irin wannan tursasawa da ake da musgunawa to waɗannan kaɗan kenan inda a ce kawai haƙƙin mata za mu yi magana za mu samu kaso mai yawa akwai lokacin da aka taɓa bani wata lacca haƙƙin mata cikin addinin musulunci daga safe zuwa daga karfe bakwai zuwa tara nake da tabbas zan je lacca na ɗauki alƙalami da biro kawai nake tunano ayoyi da na sani da hadisai sai na fitar da haƙƙi talatin da uku. a gurguje ne ba wai tsaya ne na bincike ko ne research ba ayoyin da na sani a kaina da waɗansu hadisan da na taɓa sani sai da na lissafa haƙƙi ɗaya ɗaya talatin da uku da Allah biyo ya ɗaya mace wannan a matsayina na ƙaramin ɗalibi an samu malamin da ya fi ni an samu manyan malamai za su iya fitar da haƙƙi sama da haka in an samu ɗalibi masu kwazo ne tashi zai zai research ya yi amfani da programs na kwamfuta zai fitar da haƙƙoƙi masu tarin yawa cikin alƙur'ani da hadisi to duk wannan domin tabbatarwa da ya mace wato ainihin cewa tana da gata cikin addinin musulunci gabar magana ta biyu wato abubuwan da mace ta fice da su cikin addinin musulunci waɗannan ababai akwai ababen da mace ta riga namiji kaga tana da abin cewa kenan akwai ababen da take kafada da kafada da ɗa namiji a cikin su su ma takaitattu ne dan na san lantar ba mai tsawo bace ba na takaita su abu na farko dai mace ce farkon wanda ya fara yin imani cikin addinin musulunci ita ce da na khadija kafin sai dana abubakar ya yi imani da manzan Allah kafin umar kafin aliyu kafin usman ba wanda ya fara yin imani da manzan Allah sai wa khadija ga hadisin nan cikin sahih bukhari na jisi na hadisi na biyar hadisin ummu na aisha da take bayanin farkon wahayi da aka sakarwa manzan Allah ya rugo gida na cewa zammiluni zammiluni na na khadija tace ah, ah, ah, yana cewa zammiluni zammiluni wa laqad khashitu ala nafsi tace kalla wallahi la yukhzika Allah abada ta ci gaba da bayyana masa irin dabi'unsa da halayensa da yake da sauransu saboda haka mace ce ta fara yin imani kafin da namiji sannan abu na biyu mace ce ta fara yin shahada kafin da namiji farkon shahidiya cikin addinin musulunci ita Sumayya ita ce Sumayya mahaifiyar Ammar ibn Yasir wadda Abu Jahil ya kashe ta kawai dan ta shiga musulunci ita ce farkon shahidiya cikin addinin musulunci so kaga mace tana da abin faɗa a nan gurin sannan waɗansu ababe da aka rinka yi na farko farko wanda za a ce ya mace ta yi to sai a samu ɗa namiji yayi ɗa ta yi to ɗa namiji yayi farkon wanda suka fara hijira zuwa habasha hijira ta farko da ta biyu ayarin akwai maza a cikin akwai mata a ciki haka cikin waɗanda suka hijira zuwa madina akwai maza a cikin sannan kuma akwai mata a ciki abin da ɗan namiji yake kakama shine je fagen yaƙi yayi jihadi nan gurin ma an samu mata sun je a yakin uhudu su suka ringa dogon ruwa suna baiwa masu yaƙi waɗanda aka ji rauni da su su ɗauke su akan raƙuma su mayar da su a madina haka suka rika yi a lokacin yakin uhudu an zo gazotul khandak wato ainihin manzo Allah na bayan garin Madina shi da sahabbai Yahudawa kuma suna nema su warware alkawali wata mace da katuwar wukarta irin wukan na wadda muke cewa ba bariya ta ta manzo Allah ganta ce me kike da nauka ta ce na rike ne idan wani arna ya rako ni in farka masa ciki manzo Allah sai murmushi ya fashe da dariya ma'ana an samu mata sun yi irin wannan sannan mace ta yi tarewa da ɗan namiji wajen fagen ilimi da riwaya irin yadda za a ce namiji ya yi fice a cikin ilimi ya mace ma ta yi fice a cikin ilimi in an tashi lissafa mutane bakwai da suka fi kowa haddace hadisin manzon Allah cikin su ko ummu na Aisha wato idan an ce Abu Huraira aka ce Jabir dan Abdullahi Abdullahi bin Umar dole kawo ummu na Aisha ga Sa'ad bin Abi Waqqas ga Abdullahi dan Umar ga Abdullahi dan Abbas ga waye ga waye mutum bakwai da aka ce sab'un min as-sahbi fawqa al-alf kad nasharu kad naqalu min al-hadisi an al-mukhtar khayr mudar Abu Hurairata sa'adun Jajirun anasun siddiqatun wa ibn abbasin kaza umar kaga mutum bakwai dinnan umar aisha tana cikin kowa riwaya ga ummu abubakar sannan akwai matan da suka zama sanadiyar musuluntar mazan su irin su a mahaifiyar Anas dan Malik wato Gumaisa bintu Milhan wadda ake kiranta da suna Ummu Sulaim ita ce sanadiyar musuluntar mijinta da sauransu ga wata mace da ta zama sanadiyar musuluntar da su gaba daya duk an samu wannan a cikin addinin musulunci wanda eh, ko shakka babu mata suna da abin faɗa a fage na addinin musulunci da yaɗa da'awa da karantarwa da wa'azantarwa ina jin sati biyu ne ko uku da suka wuce na yi wata lata Usman bin Affan wato eh, ilimin mata a cikin addinin musulunci da muhimmancinsa Um, sai da lissafo sama da malamai goma sha biyar kuma a karni daban-daban karnin sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'i da tun daga kan Ali bin Abi Talib cikin sahabbai har zuwa karnin Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ba a taɓa yin wani karni ba face sai an samu duk wani bijimin malami da ya shahara to cikin malamansa kuma akwai mata da ta karantar da shi Ali bin Abi Talib duk cikin malamansa akwai mata Imam Malik ibn Anas cikin malamansa akwai mata Imam Ahmad bin Hanbal cikin malamansa akwai mata Hibatullah ibn Asakir wanda ake cewa karshen harda kenan da su Hafiz zahabi duk cikin malamansa akwai mata akwai wanda ya koyi ilimi a wurin mace daidai har tara ma'ana ya ji hadisi a wani wannan imamu zahabi yake cewa ya ji takaici akwai wata babbar malama a misra shi kuma yana sha yana jin labarin ta kasan zahabi idan an ce maganar ilimin hadisi aka ce al-hafiz mizzi zahabi ibn hajar al-asqalani to shi kenan sai da fatiha a tashi duk wanda zai rubutu a yanzu sai ya koma littafan su sune manya manyan references da ake da suna ilimin hadisi a duniya amma zahabi ke cewa yana daga sham yaji labarin wannan malamar a misra ya rika tara guzuri ya zai ya zo misra kan tsaye ya ji hadisi daga bakinta ba wai na diga wane wane ya diga wane wane ya ji ta ba so yake samu uluwu sanad kan tsaye ya ji daga bakinta ya tara sa ya taho yana shigowa misra aka ce ayya yau kwanan ta tara da mutuwa yace yana daga cikin hasarar da ne a duniya wanda ba zan manta da ita ba shi da kansa yake rubuta haka imamu zahabi ya mutu shekara kusan 800 baya ko 700 da wani abu to kaga waɗannan duk ababen lura ne da cewa wato mata ashe suna da gudunmuwarsu da suka bayar a farko wannan shine karin magana ta ta biyu wato gabar magana ta ta biyu sai gabar magana ta uku da yake ita ce ta karshe a cikin abin da zan faɗa mana um, ko shakka babu wato idan mata suka fahimci haƙƙinsu da matsayinsu a cikin addinin musulunci karkashin ayoyin alkurani da hadisan manzon Allah kuma suka san irin gudunmawa da matan farko suka bayarwa addinin musulunci to sai su kwatanta rayuwarsu ta yau su gani